Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tuna baya. A makon jiya Dr. Munir Mustapha ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake ɗauka, wanda ya yi nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtuka a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. ya mana bayani a kan yadda zazzabin typhoid ke ci gaba da ciwa 'yan Najeriya da dama tuwo a ƙwarya. Dr. Munir ya yi bayanin yadda wannan cuta take da sarƙaƙiya da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinya zazzabin da su. To sai na ce da shi kenan sai mutum ya ta zuwa asibiti ana ba shi magani yana sha amma kuma kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu kenan. Yauwa saboda da can ya je yana ta kan magani barkatai in aka zo aka bashi na kan ka'idan ma ba lallai ya masa amfanin ta ya dace ba saboda haka wannan cutar typhoid wato a ƙasashe masu tasowa tana kalubale ne babba. To, eh, eh, kafin ka ci gaba likita batun cewa jikin mutum yana bijire makaifin a magungunan kashe kwayan cutan da ake jinya da su ku likitoci bayan da za ku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan wato shine shine amfanin mutum in ya je shi na farko aka yi masa gwaji a samu ya ga a samu likita sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki asibitocinmu da yawa ba duka ne suke da cikakkun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma sau da yawa za ka ga a cikin waɗannan matakan ko ta ɓangaren mara lafiya ko ta ɓangaren rashin kayan aiki a asibiti ko rashin wadatattun ma'aikata sai ka ga an samu mutum ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid din kake ka unga duk wannan in ba a samu ingantaccen gwaji ba ba za a iya tabbatar da me yake damun mutum ba sai ga ana ta je kaka komo to a saboda haka yanzu kafin har Allah ya sa kasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci saura ya rage ga mutane kenan? to gaskiya dama matakin farko wani duk kasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne tsaftar muhalli tsaftar gida tsaftar abinci kuma tsaftar nan ba zai yiwu a ce a muhallin ka duk yana da waɗannan matsaloli sannan kai kaɗai ko da ka yi ƙoƙarin ka kai kaɗai a matsayinka na mutum ɗan adam to wata dai za ta ci gaba saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli wanda wani akwai bangaren da gwamnati dole ta shigo kamar masu bangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yadda suke wasu suke noma da ruwan da za ka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikinsa da dai sauransu matakin tsafta kenan. To ah, ka yi magana magudanan ruwa galibi za ka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zub da bolansu. Ai shi ya sa yake da ake bukatar wato tsaftar muhalli abu ne mai mataki da yawa na farko akwai na mutum a shekaran shi akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma na unguwa za su duba da tsaftar muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta karamar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya. To tunda muna batun a ah, tsafta ne ah, a Dr. Munnar ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karat ko latas ko kabeji in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa bai wanke yadda ya kamata ba ta nan zai eh, harbi da kwaya cutar zazzabin typhoid din to wacce yaya mutane za su yi su wanke idan ka siyo kabeji da latas da ko irin karat kafin ka ci wani mataki ya wacce shawara ka bayan na wankewa ko kwa dafawa shawarar farko farko shine mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abin abu mai tsafta inda hali mutum ya san saboda sau da yawa ai inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba so ka ga yana da kyau mutum ka tantance gun da kake saya cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta bayan nan kaga in ka zo da abinci mai wanda koyaya dai yana da tsaftar sai kai kuma ka tashi wanke shi sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin idan wanda za a ci ɗanye ne a zama an wanke shi sosai babu da ta a jikinsa sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai kuma ba a son kaman bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi kwanan da za ka sa shi da muhallin da za ka sa shi ko kuma in sarrafa shi za ka yi wukar da za ka yanka da wajen da za zaka dora in ka yanka shi ma ya zama yana da tsafta don ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta shi ma ga wannan akwai matsala sannan bayan abinci shi shi ruwan da mutum zai sha yana da kyau a in baka da tabbas ɗin tsaftar ruwan da za ka sha baka tantance da tsaftar shi ba ga sai yana da kyau ka mutum ya tafasa in ba za ka iya tafasawa ba ko da akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha wannan shi ma duk yana ragewa amma in so samu ne mutum ruwan da zai sha a ce ya tafasa shi. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai a gaida likita bokan turai, a da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai to madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To masu sauraro a makon jiya Dr. Ladan ya ba da amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu. har ma yi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauƙi. Eh, inda a inda ta so mai shan duk waɗannan abin da ya kamata insha Allah za ta ji sauƙi. To Allah ya sauƙe. amin amin shi yasa yana da amfani kwarai a je a awo kuma a rinka dun in aka je awo din ana iya ba da magunguna wanda zai taimaka kwarai eh kamar yawancin waɗannan masu rukunonin ko da ke ana ba su yawanci kamar irin su kwai da irin su alayyaho da waɗansu abubuwa suna da shi a ciki amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo din ana ba da waɗannan kwayoyin wanda zai taimaka kwarai da gaske. To waɗannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki ca da ba ɗin nan waɗanne eh. kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata ɗin su riƙa ci. Kamar na ba ɗin da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyaho suna da shi da yawa a ciki to shi kuma na ci na kamar irin su lemon zaki da irin kamar irin su suma kamar irin su a irin kamar a tarugu da irin su da na miya din nan masu kala irin eh. Eh, masu irin kala eh, ruwan kwai da jajaja haka suna da su suma kwarai da gaske kamar hadda tattasai kenan amma ba mutum ya ci haka ba <laughs> ya kada eh, eh ina da to amma yau abin da ya fi amfani aka je awo dinnan akwai kwayan da ake bayarwa wanda zai taimaka kwarai duk zai rage wannan abin hajiya A'a to ai da dama sai a cikin miya ake yi likita. Eh a cikin miya ake sa. <laughs> To ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala. Eh. To likita tun da muna maganar datsatsewar hacce ne ga wannan wasiƙa. Da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto. To. shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne? To ai tsagewar baki yadda muka yi magana kamar kwanaki din E eh to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwan rukunonin abinci dinnan ne ke kawo shi hajiya. Eh, zai sa baki mutum ya ya rinka tsagewa sosai wani lokaci zai gama har yana jini To kamar wannan rukunonin ba da ca ne ko ko wasu rukunonin daban? Eh, to shi wannan tsagewan baki dinan da ba da ca su ne musamman suke kawo wannan. To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan. Eh to na mata in dai mace na ciki in dai nata kamar ya tana da shi in ta ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai sai tsanani kwarai. amma oh. ko maza ma dole dole ka samu waɗannan abubuwan ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan ai hajiya <laughs> ya yi wata eh. tambayar to ko da yake kai bayani wai ana gadon wannan cuta ne a ba gado ba rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi to saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi eh rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke ba ka wani likita akwai gwaje-gwajen da ake yanzu yanzu ilimin ilimin kimiyya ana iya daukan jininka a ga wani irin rukunu ne ba ka da su a sosai a jikinka eh, yanzu ana iya yin wannan za a iya daukan ka a gwada shi kamar anan kasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwada a tabbatar me ya baka da shi a cikin jikinka sai a ce ka soma sai a ba kwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka. sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abinci da ya kamata ka raka ci. Eh. Eh. To. shi kuma Alhaji Musa Lalo a can layin Gimbiya Fatakwal. Duk da yau abin ya danganci baki ne. To. Ya ce me yasa leɓen bakin mutum wai sai ya rika yin ja. bakin mutum ya danganta abubuwa waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kake ci amma waɗansu kuma yadda Allah ya suke na hajiya. Yawwa. Eh, wani lokaci waɗansu akwai yadda Allah ya su zaka laifin bakin su jajawur ne wannan ba wani ciwo ba ne, kuma yadda waɗansu Allah ya suke na. To idan kuma eh, in ba ciwo ba ne fa. Eh, tunda ba ciwo bane indai mutum na ba ciwo ne indai kamar su makaikayi ko yana jini ko wani abu shine ya kamata mu ya je likita a duba inda kuma mutum bai tabbatar da ko kawai baki leban bakin ya so mu ja ne haka kawai to ya je a duba likita zai yi bincike a yi a duba a tabbatar me ke faruwa to Allah ya sa a dace amin amin hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin

asai da ce a sai da ke ka ce duniya ana ta wani kari ana rawa